Tare da sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata 27 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe, shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe baki ɗayansa akan ilimi ne, kuma a yau shirin zai fara mai da hankali kan sha'anin ilimin ƙasar jamhuriyar Nijar. Kuma yanzu haka muna tare da wani malamin makaranta ɗan gwagwarmayar kare haƙoƙin malamai na ƙasar jamhuriyar Nijar, Ali Dodo. Za mu tattauna da shi kai tsaye, amma kafin nan za ku ji tattaunawa kan ilimin ƙasar Nijar da ɗan majalisar dokoki Asumana Malam Isa. bar ida ina zuwa bar ida ina zuwa ina zuwa dama tambaya ta ta gaba eh. zan ce eh abu ne mai kyau a bada takardu a bada littattafai ina zuwa a yi gine-gine amma ingancin abin da ake koyarwa din na gode halima Yau hilin matasa masu basira zai ban kwana da ojo na titin bugaje wato Tijjani Inuwa wanda ke ƙara jaddada mana abin da ya nakalta a sana'ar shi. musamman ma akwai abin da na nakanta a cikin aikin ma shine babban aikin ma kamar montage yadda za ta je ka ɗauko abu a bidiyo a zo a sarrafa shi a gyara shi a canza mashi launi yadda zai yi kyan kallo. muku tambayar cewa a ganin ku wake da alhakin samarwa matasa ayyukan yi, iyaye, gwamnati, shugabannin jama'a ko kuwa kamfanoni masu zaman kansu. Za ku ji yadda kuka amsa mana ta Facebook, za kuma ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. To a ganin ku wake da alhakin samarwa matasa ayyukan yi iyaye, gwamnati, shugabannin jama'a ko kuwa kamfanoni masu zaman kansu ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. Dukkan waɗanda kuka lissaho na da alhakin samarwa matasa ayyukan yi kawai dai abin ya bambanta ne ta yanayin yadda ayyukan suke. Alal misali, iyaye sukan gina shaguna a wasu lokutan su kuma danƙa wa 'ya'yansu don jan ragamar harkokin. Wasu iyayen kuma kai 'ya'yan nasu suke wajen koyon sana'o'i kamar kanikanci, telanci, kira da sauransu. Haka gwamnati ita kuwa sai wanda yake da ƙwarewar karatu na zamani take baiwa aiki. Haka zalika kamfanoni sai kana da ilimi ko kuma kana da ƙarhin da za ka yi aikin leburanci. A takaice dai kowanne daga iyaye gwamnati kamfanoni da masu hannu da shuni na da rawar takawa wajen samarwa matasa aikin yi. Kawai kowa da salon yadda yake aikin da yadda yake ɗiban ma'aikatan kai da ma tasirin da ɗiban ma'aikatan ke yi sako daga usman bin affan da maturu gaskiya gwamnati ita take da alhakin samar wa al'umma ayyukan yi domin su take wakilta duk da dai su ma iyayen da duk sauran masu halin samar wa al'umma aikin idan suka yi hakan ya yi daidai domin zaman kashe wando zai ragu sako daga shamsuddin hamisu mai shinku tabbas gwamnati ita ce uwa uba wajen samar wa al'umma aiki da ci gaba nan haka al'umma suka zaɓe ta saƙo daga boye saudiya aiko ja babu gwamnati ce take da haƙƙi saboda kowa da kowa suna ƙasanta da iyayen da kamfanonin saƙo daga sadis rabin dami bauchi yau da gobe haƙiƙa yau kun taɓo mana inda ke mana ƙaiƙayi mu matasa a mazaunina na matashi ina ganin iyaye da gwamnati duk yara ta a kansu da su nema wa yara matasa aikin yi in kai duba da yanayin yadda kowane bangare na taka mummunan rawa bangaren iyaye da gwamnati duk ba su taimaka wa matasa da komai alhakin hakan kuma ya rataya akan gwamnati da iyaye inda sakacin gwamnati to wallahi hadda na iyaye ma a ƙarshe dai ina hwata ina kira ga gwamnatin tarayya da 'yan kasuwa da iyaye gaba ɗaya ya kamata a haɗa ƙarhi da ƙarhe wajen tallafa ma matasan saƙo daga muhammad habibu abubakar gombe ni a ganina dukkan ɓangarorin suna da muhimmiyar rawar da za su taka a wajen samarwa da matasa aiki. misali in gwamnati ta yi nata to su ma jama'ar wannan yanki da matashin ya fito za su yi nasu tunda mun san cewa bai kamata a bar wa gwamnati ita kaɗai ba. Sako daga Bashir T. Suraj. Fatanmu da addu'armu Allah ya ruha wa kowa asiri, ya ba wa kowa yadda zai iya. Da zarar al'umma sun hita nema to cikin ikon Allah Allah zai buɗa wa kowa. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. A gaskiya babu wanda ya kamata ya samu mana aiki sai mu da kanmu da kanmu mun yi kishi. Kamar ni yanzu ina kasuwanci kuma babu wanda ya bani jari na fara da karamin jari sako daga umar alasan kamaru yanzu ga filin matasa masu basira kuma ga tijjani inuwa da magaram ojo na titin bugaji mai sana'ar daukan hoto da bidiyo zai karasa bayanin shi tare da yin kira ga wata kungiya mai zaman kanta wadda ke kai matasa wuraren sana'a ana koya musu aikin hannu shi wannan proje ni sana'a da nake yi in wani in an allaka wani proje din yana saurare na wanda yana da reshi ana da magaram ni ina harkar foto da bidiyo ina harkar kamera bidiyo wajen bikin aure ko bikin suna kenan inda abin da shi bangaren foto ne ko bangaren bidiyo wannan insha Allah aiki na ne musamman ma akwai abin da na nakanta a cikin aikin ma shi babban aikin ma kamar montage yadda za ka je ka ɗauko abu a bidiyo a zo a sarrafa shi a gyara shi a canza mashi launi yadda zai yi kyan kallo insha Allah inda wajen wani bangare ne wajen montage na bidiyo insha Allah wannan na kware kan shi insha Allah akwai gidan talabijin da aka bude a nan da magaram mai suna gaskiya TV TV gaskiya wannan gidan talabijin da ni aka bude shi dan kuma aiki na da aka dauke ni a can gurin aiki na montage aka dauke ni to amma abin da yasa na bar aikin a can saboda a nan shago na ban da yaro inda ina da yaro da yanzu magana da nake rike wannan magana ta waya da yanzu hiri da ne a can a can nake aiki amma abin da yasa na bar aikin wannan saboda ban ne da yaro a shagona kenan in nace zan bar shagon kenan shagona zai mutu kenan in nake ko na bar sha in nace na kashe shagon kin ga ai babu harka kin harka ba sai ba kuma harka shagon a nan ne a ga sabbi masu saurare kamar yadda muka faɗa muku a baya yau za mu fara mai da hankali akan harkokin ilimin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma yanzu haka muna tare da Ali Dodo malamin makaranta kuma ɗan gwagwarmayar kare harkokin malamai a ƙasar ta Nijar. Wanda nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye. Amma bayan dukanmu mun saurari wannan tattaunawa da na yi ranar biyu ga watan Yulin da ta gabata lokacin da ɗan majalisar dokokin ƙasar Nijar Asumana Malam Isa daga bangaren jami'ar PNDS tarayya mai mulki ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. A lokacin na tambayi dan majalisar dokokin asumanin Malam Isa ko me ake ciki game da ilimin kasar Nijar. Ba a taɓa yin ayyuka cikin fannin tattalin ilimi kamar wanda aka yi. Ina tunan wata ran ban sani ba ga radiyon ku ne ko ga wanda kafar radiyo na saurari wani dan babban dan farafulla yake cewa shi tun lokacin da yana lakwala shi da shiga an buɗe karatun an ba yaro kaye goma sha uku ya je da su a gidansu sai dai baban ka ya sai maka kaye ko ya sai maka bik da sauransu to da muka zo a nan kin shekara akwai shekara bara ɗaya ina ganin kaye bakwai aka bada amma bana sha uku aka bada wannan ɗaya wata fannin gine-gine da aka yi Allah ya sa ki zo mai sai na ɗauke ki na gwada miki cikin awa biyu awa uku in gwada miki inda kalas sun yi kalas ɗari uku wanda aka yi a shekara hudu abinda ba a yi ba a shekara goma ko shekara goma sha biyar a nan baya kuma wannan karamin tattalin ilimi ne wannan na firamare da sauransu su musamman university university university hudu aka buɗa muka, muka buɗa kuma za su fara aiki a oktoba kenan in baki labarin ta difa su za su tana da tattalin kiyaye muhalli environment mhm. na difa a zo eh, ta doso su kuma technology kamar cewa baya sadarwa da sauran su irin wanga aikin naku duka wanda communication a dosa za a university wadda aikin da za ta yi kenan a tilibiri tattalin noma da teknoloji na noma cewa da in ka samu sakamakon noma ya za ka zo ka kafa kamfani wanda za ya sarfara abubuwa na ci daga nan ke a difa sannan agadas su kuma duk abun da ya danganci cewa da uranium da sauransu da eh, lantarki energy wannan agadas university kin su kuma a wannan watan oktoba insha Allah wannan university kin za su fara aiki mm. bayan wannan university kin san akwai matsala babba wadda muka samu a Niger shekarun baya cewa da wajen masu ma koyar da ilimi masu koyar da karatu ma dama ida ina zuwa ina zuwa <laughs> ina zuwa dama tambaya ta ta gaba eh. zan ce eh abu ne mai kyau a bada takardu a bada littattafai ina zuwa a yi gine-gine amma ingancin abin da ake koyarwa din na gode halima kisan eh, akwai irin wannan wagga muhawara ya kamata fi sabilillahi mutum kai ma masu sauraron ka adalci duk inda an ka samu ba a yi ba a bunƙasar da ilimin wanda ke koya ilimi ba ba za a tsammanin wanda aka koya ma ya samu ilimi ba to wannan fannin yau musamman ina ganin bance mai na ba mai da dogon duce <laughs> da kwanni wai kake ɗauki manyan manyan garuruwa da dogon duce da kwanni da tesawa ina ganin an samu garuruwa manyan irin wannan ma in kije a cikinsu akwai abun da aka ce ma normal wannan lakwalkin wadda take koya take eh, horar da ma'ilmanta yara su zo su korar da karatu saboda me aka samu yau a cikin eh, tahiyar da Niger sai tahiyar da ilimi a Niger sai ka tar da abun da aka ce ma contractual kamar ka zo kana zaman banza na an ɗauke ka an ga kana da breve ko wani abu na an ɗauke ka an kai ka baka da karatu horo na yau baka da na gobe an kai ka ce kai za ka koya ma yara ilimi waɗannan su kuma an samu tsarin da aka musu shekara zuwa shekara kamar yanzu da yake ana cikin hutu sai a ɗauki mutum dubu kaza a je a da su a koya musu koron kakana za ku yi ya kasance kun ba da ilimi yadda ya kamata kun bi ka'idodin ba da ilimi yadda ya kamata kan su ko shekara ta dawo su kuma shekara duk ana yi haka nan ke ga wanda aka ɗauka shekara uku shekara hudu kan kai shekara biyar ya kware wajen koyar da ilimi lalle wannan ina ganin ba karamin abu ne ba mun bashi mahimmanci sosai saboda mun gano cewa da duk rikicin ilimin da ake samu a cikin makarantun ne saboda masu horaswa ba su horu ba ne kenan mun ɗauki matakai ta wannan wajen kuma matakan insha Allah za a ci gaba da ɗaukar su. hanyar mu nemi ilimi gwada ban ɗorewa ah, mu nemi ilimi alfaharu. saurare kamar da muka gaya muku Jamila yanzu haka muna tare da Ali Dodo malamin makaranta kuma dan gwagwarmayar kare hakkokin malamai a ƙasar jamhuriyar Nijar. salama alaikum Mala Ali. Wa alaikum salam Hajiya Halima. To kana jin mu da kyau da kyau ko? Eh ina jin ku sosai Allah ya sa kuna ji na da ah, sosai sosai muna jin ka kuma Allah sa layi kai ya tsinki har mu gama. <laughs> Ya Allah. Yawwa to kayan muhara akwai wannan tattaunawa da nai da dan majalisar dokokin kasar jamhuriyar Nijar Asuma na Malam Isa. Allah sa ka saurari bayanin da yayi ko akwai wani abin da zaka ce akai? Eh na saurare shi sosai dan siyasa ne sosai cikakke amma da abin da na so shi dan kara ya ce mun yi abubuwa da yawa amma akwai kingin yi haka yana da kyau bai kamata ba mutum ka ce eh, ya zo daidai to yanzu abin da nake son wara da shi ya ja hadima mm. harakar lokal wanga ikon tsakani da allah sun ginoni da dama da dama nufi an yi ginoni an gani kuma da dama an ba yara kayan aiki kayan aiki ba ba wani abu kai yuna ne aka bada kai ba ko ina ne ba muna da sakamakon ba ko ina aka bada ba an yi kokari su bada mala alido da kasan in ka ce kayyuna yan jamhuriyar niger yan kamaru yan chadi za su gane amma yan najeriya in ka ce kayyuna za su ce me kayyuna ya yi nake <laughs> kamar littattafai da ake rubutu a ciki yawa littattafan rubutu yawa an ba yaro su mm-hmm. amma abin da muke so abin da muka hison so harkar lakon kamar tahiya ce tahiya na tashi daga birnin bayero zani mai ne ga wanda sun kai kamar garuruwa ne biyu na nijiyar mm-hmm. alisayin abin da kamata a yi kamar a ce mun tashi wuri gari kaza za mu wancan gari. Hmm. haka muke so duk ɗan siyasan da ya zo in ta mota zai sa mutane a tayi in ya gaji ya aje wani ya samu jirgi ya sa wani ya samu doki ya hau da mutane haka ake so amma ba a zo ba duk ƙasa da ta zo a ce a mu ga abin da za mu yi harkar na kwan ku fara abu bai kai ko ina ba da abu kenan zancen ina yake lissafin hmm. da muka so wanga iko ya tsaya yayi a ce wani irin wani irin mutane Nijar ke so dan gobe shi ne ni kuwaye yara sai su san ɗiyansu ga abun da ake son ɗan Nijar nan zuwa shekara goma nan zuwa shekara ashirin ne ake son ɗan Nijar ya zama wani irin ɗan Nijar ake so saboda Nijar ta ci gaba hmm. ba ai haka ba sai muka ga kaman an zo da siyasa ce shekara biyar abin da za mu yi shi kenan kamar Nijar ta mutu daga shekara biyar abin da muka yi mun yi shi kenan ga abubuwan da muka dauka kuna dauka ba haka kamata a yi ba shi ne na farko hmm. na biyu harakokin lakwal kamata ya yi a yi nazarin harakar lakwal cikin natsuwa mine ne natsuwa a Nijar wata uku muke na hutu abun da muka san so duk matsalar da akwai cikin lakwal a zamna a tattauna bisa matsalolin da akwai cikin lakwal ya yi tun da duk abin da muka ga wayanda irin gwamnatin eh, duk gwamnatin da ya wuce a Niger wayanga su ma irin nasu suka yi mine ne irin nasu ran da ta tashi ran nan za ta hudu ta karda Halima a ce wanga metri an tadda ka wanga cice an tadda ka daga wuri kaza zuwa wuri kaza ran nan wani ke ce ma ran da aka fara lakon ake kawo sabon director director kamar da ake kawowa su yi shugabancin lakon. Alhali an yi hutu na watanni uku. an yi hutun wata uku ba a san can lakwal ba rar da lakwal ta tashi wani gari ma sai an yi sati ba tada ba sai an yi sati ba a da shugabannin lakwal ba ina wannan an saba da shi har bisa bana ma haka aka yi yanzu abin da muka so shugabannin har yanzu babu wanda ya zo ya gewa ya ga lakwal kaka cikin wani irin hali yake da muna ganin ministrori suna zuwa cikin lakwal president ma har yana zuwa cikin lakwal ya zo ya gewa cikin ya ga cikin wani hali lakol take yau babu shi kuma babban matsalar da aka kawo Nijar shi ne harkar kwantaraid kwantaraid ne ake da mutane a zo a koya lakwal lakol ta yin nan Wato, wato, ina, zuwa Ali Dodo nan ma ka ce kwantaragi, kasan muna da, masu saurare masu yawa a Najeriya kwantaragi wato kamar kwangila ake ɗaukan malaman makaranta na kwangila, ba na dindindin ba. Kwangila. Mhm. To, abin da muka yi son so, da wannan kwangilan na a da ta, a ɗauke su kan malaman dindindin. tun da me ake samu yanzu sai kiga mutum ya fara aiki ya fara karanta suwa ya yi wata biyu wata uku ya samu wani aiki shikenan ya kama hanyar sha ta shi lakwal ta haikar nan wata matsala kuma da yanzu wanga iko matsalar da kawo babba duk ya yara jejeniya da kungiyoyin kwadago da na mushannin lakwal da na da na yara sai aka zo aka gani aka waye gari siyasar mu ta nan afirka mun dauke ta kama addini mene ne kama addini in kai wa mutum magana sai ya ɗauka zancen da kai shi ne za a yi ba a son kayan afirka hmm. maganar da kai ma mutum ita ya an ɗauki maganar shugaba kamar eh, magana magabaci an ɗauke ta kamar kuɗi ga hannu saboda shi in suka ɗauki alkawali ya kamata a cika alkawali hmm. sai muka ga an ɗauki alkawula da yawa ba a cika ba yanzu lakwal ba ta yi sati biyu ba yaran lakwal kin ga yanzu a su da dama yau an kama su gidan koso an kama saboda ni saboda sun ce ga alkawalin da gwamnati ta dauka tun bara yau eh, amala ali dodo ban tare numfashin ka ba amma kaɗan daga cikin irin waɗannan alkawura za ka iya ɗan zana mana kaɗan a takaice to kama alkawala wajen yara an ka ce musu akwai ginoni da za a yi musu ba a cika ba an ka ce akwai tebur inda za su zama yara inda za su zama ba a cika ba mushannin lakwal har yanzu ba a kai su koyi ba a kai ba duka aka kai ba inda kamata su yi to kin ga matsaloli ne wanda yara tun bara sun ce wannan abun a daina shi lokacin da za a tadda mushannin lakwal a tadda su cikin lokacin hutu saboda in lakwal ta kama kowa ya san inda za shi mm. dan shi ne na ce kamar an ka ɗauka kuma wajen mushannin lakwal su ma suna da matsaloli da dama akwai bashin da suke bin gwamnati akwai abubuwa da dama da suke to sun yi rajajeniya da gwamnati gwamnati bai cika ba sun ka bari da lakwal ta kare yanzu da kwalta tashi su ma ba tasowa za su yi ba ai tasowa za su saboda shi ne na ce ya kamata alkawali a jiba in za a ɗaukan shi saboda ni saboda gaba sai muka ga ya ka ɗauki kamar manya-manyan lakwal university kenan an mm. buɗa su alhali kuwa babu halin gini sosai ga suna yanzu aka ɗauka jihar da magana. yara sun ce a an yi musu university abu ya yi kyawu amma matsalar su ta farko babu wurin ɗaukar karatu na biyu kuma mm. ba su da mushanni da dama mushannin ma sun kawo su kwanan bayan can suka ce aiki ya musu yawa ba kawo musu abu kai ba waɗanda za su taya su aiki sai muka ga kamar abu ya zan siyasa a ce an sa siyasa kwarai cikin abu shine baya da kyawu mm. abun da kamata a sa gaba a sa lakwal gaba shine muke so ba a sa siyasa eh siyasa tana da kyawu amma dai siyasa ta zan abu ne wanda saboda a aiki dan gobe. Eh yau ban tare numfashin ka ba Ali Dodo amma za a ga kamar wannan gwamnati mai ci yanzu za a ga kamar ya kamata a ce ta hissanin sanin kowace gwamnati mahimmancin ilimi da mahimmancin karatu saboda suna ɗaukan kansu kamar su ne 'yan boko masana waɗanda suka yi karatu. To kamfe ma suna kamfe halali ma 'yan suna kamfe kira da suke ma kansu sai su kira kansu suke ilimi da ilimin ne suka yi kamfe a yi. To mm. matsalar ne ne muka bi sai muka ga yanzu duk zaman jami'a sai aka ɗauke su su ne kwanseye a wajen fada shugaban kasa kwanseye a fada minista kwanseye a wajen minista duk sun tahe su shekara an yi kusan shekara uku ko hudu zuwa hudu ma yara kullum gudunar na suke su ce a su ba su yarda ba a yi university na yare ne ke kasa ba a gari da karatu mm. saboda ba su mushenin su ba su da dama duk sun yi kwanse hawa da shugaban kasa babu ikon da ɗauki shi abin nan mushanni dai na na university kamar wanga iko san babu duk yana tare duk suna tare da shi mm. a yau ne ce a yana da lada mm-hmm. mun yi tsammanin mutanen nan sai su taya iko su taya shi ne sun taya shi su zama a university su koya ilimi saboda a gina kasa ya aka gina Nijar kowa sai sai ci umhani abu amma sai muka ga a'a kowa sai dan kan shi yi to abu ne wanda muka ga kamar gwamnati da kiyayi wanga ikon bai kiyayi wannan fanni ba da mm-hmm. kiyaye shi ba ko ko ko ko kaɗan to wannan abun shine ya mana zahi kuma na farkon dai kamar da muka ce da farin farko ba su yi lissahin cewa ba wani irin mutane muke so nan zuwa shekara ashirin a fannin kamar ya haka koya musu nan ashirin wani ba su ba kan nijar mm. ai wannan aiki sa mm. tunda da lafiyar shi ne manufar da kan shekara eh, koyar kudu lokacin suke ba da shi suke yin su da yara su suka ce wahala ba su ci da su ba su a yi tsarin shekaru da dama ba a yi tsarin shekara biyar wanda ya zo zaɓe a ce a ga mun yi kaza ga mun yi kaza ba a haka Ba a haka nan mutane da dama an yi aiki da dama har harkar lakon saboda rashin tsarin nan shi ne abu ya san tantar da ba mu san inda za mu kamar yau ne wanda ya zo a gobe wannan ta a zo Najeriya zan wannan da zai ci ba za a huta da wuri to saboda shi ne tsarika a cikin ba guda a sama duk yan Nijar mu yi nazari mu san yan Nijar mu kuma Nijar tunani wasu ciwon kasan mu ina da mu ga in insha Allah zai yarda Allah duk wanda ya so ba shi ya samu abin da mutum zai yi tun da yan Nijar sun take abin da muke so. ba a ce an kawo ne an ba an kara musu eh, yau Ali Dodo bari in maka wata tambaya yanzu kamar in mu dauki hadin kasar jamhuriyar Niger kamar yanzu duka yankunan kasar Nijar babu inda za a ce masha Allah tabarakallah ilimi na tahiya daidai yadda ya kamata a wannan yanki kamar wasu 'yan wurare kalilan ne kawai ke da matsaloli ai ba za a ce duka ƙasar Nijar duka akwai matsalolin ilimi ba. abin da ya sa ba a ta duk kasar Nijar ba a sha akwai matsala kuma ba a sha babu matsala a gida nemo. In na taimaki kaf akwai akwai matsala wannan ban waɗi gaskiya ba. Amma inda matsala take babba yau Nijar abin da aka yi eh, karantu aka yi da dama wayanda ake biya yanzu sun bunƙasa ne kaman kaman kaman wala haulu wasu ko ina kowane da an nan da su da shi sai ga ina mala ali dodo mala ali dodo ka amsa mini tambaya ta dama so nake yi ka kawo batun makarantun biya to baka ganin cewa yawan makarantun biya da gwamnatin kasar Nijar ke ganin masu iya tura ya'yansu waɗannan makarantu ba ruwansu da ko makarantar gwamnati na aiki ko ba ta aiki su dai za su iya tura ya'yan saboda haka shi ya sa gwamnati ba ta mai da hankali akan gyara makarantu da kuma biyan bukatu da kuma cika alkawuran da ta yi shi ne wannan babba tunda su ma makarantun da inda ake biya mutane ya suke yi suna biya ga yanzu sai an dauka akwai su da dama sai mutane sai aka yi misalin na na gwamnati an yi sa'ai ba suna ana na ana yi amma in aka ci ba a hutan nan kamar aka samu takardun takardun da ake samu ɗaya ne da na gwamnati to manufar babu wani irin mutane ne ake so don gobe shi ne babu har yanzu hajji halima ba mu san ba abin da ake ciki su matan sai ga an ba su zai kira kira na na aji ta na wanda ake samu a kare kulai da da bak da ake samu yan kare ne to wayannan takardun dukansu in ma na gwamnati suke in ma na jiya suke in suka samu takardun ina za su shi ne babban matsala wani irin mutane ne ake nan ana kira a ƙasar Nijar saboda gobe zancen mm. nan shi ne babu. Eh yau wato Ali Dodo lokaci ya fara ɗaga mana hannu a ƙarshe ko kana da wani kira a takaice da zaka yi wa hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar game da tsarin ilimin ƙasar. Kira wanda nake yi guda uku ne. Na farko dan Allah da Annabi a zamana a lissahi a ce ga manufa wadda mu ga alƙibla wadda aka rini kasar Nijar saboda lakwal tsari wanda ake lakwal kamar constitution ne duk da ya so in na biya ne na gwamnati ne ka nan zuwa in aji mu nan zuwa shekara ashirin ina zamu kasar Nijar na biyu na fitan Allah da annabi saboda gobe a bar zahen ɗaukar alkawari wanda an ka san ba a cika a gaya mutane gaskiya wanga alkawalin ba mu cika shi ga wanda muke yi muku bana a yi haka nan kuma yanzu na ƙarshen a bar rihe idanu kamar an san ciwon mutane an ci abin da ake yi sai a yi da gangan ai kamar komai na zuwa daidai alhali kuwa komai ba daidai ke zuwa ba yanzu abin da ake nan bisa babban wuta muke tunda an kama yara an kai su gidan kasu yara kana an ke an sa gidan kasu kowa ne yake ma gudu ba gidan kasa ba to kun dauka kun sa gidan kasu me suke ma gudu gobe babu abin da za su yi ma gudu wannan karin da ake na ana ta sa a sassarta kenan shine kana guda uku. Eh, Allah ya sa magabatan sun shi kuma za su ɗauka hajja hadima. Amin ya Allah mun gode sosai Ali Dodo malamin makaranta kuma ɗan gwagwarmayar kare hakkokin malamai a ƙasar jamhuriyar Nijar sai wani lokaci kuma za mu tuntuɓe ka mu ci gaba da tattaunawa akan matsalolin ilimi na ƙasar jamhuriyar Nijar yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama Nashwan Kale ni ce Halima Jumarau ke sallama da ku sai gobuwar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.